فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون sai Allah ya turo wa lambunansu wuta daga sama ta cinye wannan lambu a lokacin suna barci yadda ba za su iya kare lambun ba.